بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayan haka muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana mai albarka inda muke karanta wannan littafi na aƙida mai suna a alamu sunna almanshura a yau laraba kenan a yau muna talatin daidai ga watan zulka'ada na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 24 ga watan tara na shekara ta 2014 miladiya yau za mu karanta tambaya a wajena dai ita ce ta hamsin menene kishiyan tauhidin rububiya a can baya mun ce tauhidin rububiya shine ta Allah wajen bangaren ayyukansa ka yadda ka yi imani ka kudurce a zuciyanka ce akwai waɗansu ayyuka wanda Allah ne kaɗai ke yin su ba mai iya yin su sai Allah idan kuma kace akwai mai yin su bayan Allah ka yi shirka kuma shirka mai fidda mutum musulunci irin halittawa aiki ne na Allah shine kadai mai halitta shine kadai mai rayawa shine kadai mai kashewa shine kaɗai duk wata halitta da ka gani ta Allah ne shine kuma mai tafiyar da al'amuran duniya yake tafiyar da al'amuran mutane shine mai ɗaukakawa shine mai kaskantawa shine mai azirtawa shine mai talautawa shine mai warkarwa shine mai jarraba bayansa da ciwo shine mai saukar da ruwa mai fidda tsirrai duk lokacin da kace a zuciyanka kake ji ko da Allah bai saukar da ruwan sama ba kai akwai wanda zai saukar ma ka gama yawo a ɓangaren aƙida da tauhidi to menene kishiyan waɗannan an ce ka yadda ka ƙudurce ce akwai ayyuka da Allah yake banta da su ba mai iya yin su sai Allah wannan in kai haka shine kai imani da tauhidin rububiyya to menene kishiyan wannan shine malam yace huwa i'tiqadun shine mutum ya ƙudurce. musar mutasarrifin ma'alla cewa akwai wanda yake shi ma sarrafa duniyan nan tare da Allah ka kudurce aka a zuciyanka ka yadda cewa akwai shi ma wani wanda yake sarrafa duniyan nan tare da Allah ba Allah kaɗai ba ne to wannan shi ne kishiyan tauhidin rububiyar ka ta ruguje ka yadda akwai wani wanda zai saukar da ruwa in Allah bai saukar da shi ba akwai wanda zai fidda tsirrai in Allah bai da su ba akwai wanda yake rayawa in Allah bai raya ba ka yi associating wani kenan a cikin ayyukan da Allah kaɗai ne yake banta da su shine wa atiqadu mutasarrifin ma Allah azza wa jalla fi ayyi shay'in min tadbiril kauni shine ka kudurce cewa akwai wanda yake da ƙarfin shi ma sarrafa duniyan nan tare da Allah mai girma da buwaya a cikin dukkan al'amura na tafiyar da duniyan nan min ijadin ka yi imani ce akwai wanda yake samarwa kamar yadda Allah yake samarwa au idamin ko akwai mai rasarwa kamar yadda Allah yake rasarwa hmm? kamar ka yi imani au ihya'in ko rayawa kamar yadda Allah yake rayawa imatatin kashewa kamar yadda Allah yake kashewa ko jalbi khairin ko akwai wanda zai jawo maka alkhairi ko da Allah bai jawo maka shi ba au daf'i sharrin ko kai imani akwai wanda zai iya tunkuɗe maka wani sharri tare da Allah ko da Allah bai yi ba shi zai iya maka au ghairi zalika ko makamancin haka min ma'anin rububiya daga cikin ma'anoni da haƙoƙin Allah na rububiya ka ɗauka ka ba ma wani shi ma ka ce yana da shiya suna tarayya da Allah wannan mutum ya gama yawo Allah ban ya rufa mana asiri au i'tiqadu munazi'in lahu ko ka rika ji a zuciyanka akwai mai ja da Allah kamar yadda wani zai fito ya ja da shugaban ƙasa ka ji rika ji a zuciyanka can akwai mai jiha da Allah wanda Allah ya ce zai yi kaza shi ya ce ba zai yiwu ba ka gani fi shay'in a cikin wani abu min muqtadayati asma'ihi daga cikin wato abun da ya jibinci sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa ka ilmil ghaibi kamar ka rika ji akwai wani masanin gaibi shi ma akwai masanin gobe bayan Allah sanin ilimin gaibi abinda zai faru bayan awa ɗaya na Allah ne Allah ne kawai to ka rika ji kai kana da wani boka don bancewa malami in kana kiran su malamai kana dan promoting nasu ne ka rika ji akwai wani mutum wanda ya san gobe ko ya san jibi ko yanzu daga nan zai ga maka inda kayanka da aka sace yake yana zaune nan yana kwance cikin rumfan shi na kwano ka zo ka ce an sace maka mota shekaran jiya ya duba maka aina take duk iri waɗannan abubuwa ina fata an gane in ka ga ya faɗa ma in ji manzo suna communicating da aljanu ne sosai communicating da aljanu yanzu zai iya cewa aljani ya dubo masa within minti ɗaya ina motar nan take zo ya faɗa masa tunda annabi Suleiman ya umurci aljani ya ɗauko masa gadon bilkisu daidai da kyaftawan ido ya kawo shi ashe za iya aikan aljani nan da kano daidai da kyaftawan ido ya je ya dawo ya kawo information akwai good communication tunda su bokayen suna musu yanke-yanke suna ba su abin da suke so dama ba ni gishiri ne ba ni gishiri baka haka suke akwai abin da su bokayen suke sacrificing musu su kuma he su ce mu kuma za mu rendering maka services duk abin da kake so za mu maka za mu maka abin da kake so ka aiki aljani ya je ya yi kaza ya yi kaza ba ba zai taɓa yiwa ba sai shi ma ya sharɗanta maka abin da yake so ka riƙa bashi yana yana sha yana sha to ka gani a ah, ka ilmil ghaib kaman ka riƙa jin akwai wani wani ya san gaibi ko mala'ika ne bai san gaibi ba balle annabi balle annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabawa ko manzanni balle ka ɗauko wani anan kawai yayi wani naɗi ya zauna ya yi ta miyan kuka ya ce maka ya san wani abu ka yadda annabawa salihan bayan mala'ika jibril da yake dab da Allah bai sani ba domin shi kanshi jibrilu ya yi fata wajen annabi ya ce ba ni labari yaushe za a yi tashin kiyama ne annabi ya ce ai kai da ka tambayi wanda aka tambaya bai fi wanda ya yi tambayan domin kai ne kusa da Allah kana can sama ta bakwai can sama kuma kai ne shugaban mala'iku kuma kai ne duk abin da Allah ya zartar zai tura ka sanarwa mala'iku to kai da kake dab da can din baka san gaibi baka san ranan kiyama ba a eh, eh, ni ne zaka zo ka tambaya kiyama ni da nike nan kasa shi yasa annabi ce ai wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayan inda akwai wanda ya sani kai zaka ga mun jibrilu yace gaskiyan ka ya muhammad to ba ni alamun labarin alamun alkiyaman kadan shi ne ga masa abun da ya sani ka gani wakal azamati ka ji wani yana da wata irin girma ya cancanta a girmama shi tamkar yadda ake girmama Allah har za a iya masa sujada don girmansa eh wal kibriya da wata irin ɗaukaka wa nahawi zalika da makamanta wannan duk babu mai su Allah hujjoji kuwa ga ayoyin alkur'ani yanzu za mu fara jan su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma duk ayoyin da za a kawo a nan ɗan kaɗan ne daga cikin alkur'ani na farko Allah ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk wani buɗi da Allah yi wa mutane na rahamarsa idan Allah ya tashi muku buɗi za ku yi arziki ya tashi maka buɗin za ka yi kaza ya tashi maka buɗin za ku yi kaza Allah ce falamun suka laha babu wanda ya isa ya rike wannan abun ya damke shi ya hana shi isowa hannunka ina fata an gane ko babu wanda isa ya damke wannan abun ya hana shi isowa hannunka shi kuma Allah in ya tashi baka rahamarsa ba ruwan shi da cewa wannan sai dan wane shafaffe da mai dan wani babba dan kaza dan kaza sai ya dauko wanda ya ga dama ya bashi to ba irin rabon Allah ba irin na mutane bane yanzu mutane manya-manya can sama to su ne suke abun nan ke ba su allocation na mai na kaza na kaza sai su da 'ya'yansu da jikansu da matansu da kaza kaza haka shine shi yasa a wajen zakka Allah ya ce to ga wanda za a ba zakka kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum domin yadda kar dukiyan ta rika rotating tsakanin masu hali miliyoniya ya cire ba dan miliyoniya shi wancan miliyoniya ya ba yar miliyoniya Allah ce a'a ban son zakka ta rika rotating tsakanin masu kuɗin ta rika fitowa daga masu kuɗin tana sauka can ƙasa ta taɓa talaka can na ƙasa ƙasa to Allah ya ce duk abin da Allah ya so buɗewa bawa na arziki da na buɗi da na ili koma menene Allah ce babu wanda ya isa don bai son wani din na ya tunkuɗe wannan abun ya hana shi riskan wani nan haka nan wa ma yumsik abinda kuma Allah ya damƙe bai so ya bama wani ba ba wanda ya isa ya zo ya bama wani wannan abun fala mursila lahu min ba'dihi babu wanda ya sai waɗannan wa huwa al-azizul hakim shi Allah nan shine mabuwayi kuma ma'abocin hikima Allah ya nuna mana hatta a siyasan nan sai kaga wanda bai taba kamfen ba ya taba koda bai taba ma buga poster ba koda ma ya nuna yana so sai Allah ya bashi mulkin akwai wanda kuma ya neman yayi kamfen har ya mutu ya koma ma Allah bai samu ba ya hada ina da wani ina da wani a sama ina da godfather ina da kaza wani ya samu hannu ya goyi bayana ina har wasu har suka mutu suka koma ma Allah ba su samu ba wani kuma yana zaune sai a zo a bashi to ka gani babu wanda ya isa ina da wani godfather su wane su wane da suke can sama ai wasu wane yaron su wane ne duk wannan babu shi a wajen Allah kawai duk wannan babu shi wanda Allah ya zartar shine zai samu kawai shine ina fata an gane wani ya samu Allah ya bashi amma hanyar da aka bi din har Allah ya kaddara masa ta mabuɗi ne wani ya samu ta hanyar wani ne ya mutu kawai baya expecting ya zo ya samu a sama wani kowa ya buga ya buga ya buga ya sai da kadarorin shi duka har da bashi suka da banki shuru kake shuru kama ayi ruwa an dauke to Allah ne mai bayarwa to yanzu a irin zamanin da ake na zafi da rashin kobo he kaga Allah ya bude ma wani ma malam ya ce ya rika ji kaman babu talauci babu shi so ko na zamanin nan wane kuɗi wallahi yankan kai yake wallahi talla abinci ke shi babu ido yake haka zaka tara Allah ne kawai ya baka a lokacin da yake so kamar yadda yake so kuma ba mai mayarwa in ji Allah in na hana ka kuma ba mai baka ne in ji Allah Allah ya ce wa huwal azizu shi Allah na mabuwayi ne alhakim wanda yake da hikima ya san me yasa ya ba ma wani da wani bai ba ma wani da wani ba ya san me yasa ya ba ma wani da wani a wannan lokacin bai ba su a can lokacin ba Allah ya fi mu sanin wannan duka ina fata an gane ko Allah ya sake ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗayanku uzkuru ni'imatallahi alaikum ku rika tuna ni'imomin da Allah ya muku wani idan ya ce ya ji an ce ni'ima sai ya ɗauka ta kuɗi shine kawai ni'ima a gun waɗansu mutane numfashin nan da kake kawai ma baka san matsayin shi ba je ka a emergency hospital inda ake kwantar da ka ga yadda wani ke numfashi ma malam yadda aka ɗaura masa bakin da menene da wani roba yana zare ido da ƙyar yake numfashin mamala je ka ga wani yadda yake bayan gida je ka asibitoci ka ga yadda aka huda wani roba pad ne ke fito da bayan gidan jakan kashin yana ɗaure a marasa kuma ba wai sai ya ji bane bayan gidan zai fito in ya tashi ma baya filin zai zazzabo ne kawai je ka ga wani yanda yake fitsari ka duba kai in kuɗi ne ni'ima kawai wannan ba ni'ima ba ne Allah jarrabe ka da wannan ka gani ko ka so fitsari ya toshe kawai ka ga yau yadda za ka rikice wa duniyan nan mamala wai Allah wallahi talla fitsari ne yake duk duniya baka da wata ni'ima da ko miliyoyi za a baka kai dai a sake ma kai fitsari nan shine a gaban ka kawai shine priority naka shine abin da kake so duk waɗannan ni'ima Allah ya ce wa in ta'uddu lahi la tuhsuha kowane dan adam da zai zauna ya kididdige ni'imomin da Allah ya masa Allah ce ba za ka iya kirga su ba kaga Allah ya ce ba za ka iya kirge su ba wani kada ya ce wai ai yau yau 500 biyar ne da na gama kirga ni'iman da Allah ya mu 500 biyar ne dubu biyu ne da ni ko kuma akan dina yau miliyan goma ne ai na gama kididdige ni'iman da Allah ka san ni'iman ido ka san na kunne ka a ajiye ma wani mutum dubu ɗari yau sai maka wani ga dubu ɗari don girman Allah abun da nake so yau kamun alkawari daga safe kawai daga fitowar alfijir ka rufe idon ka kwata-kwata kar ka buɗe su sai bayan magariba kuma ka yi duk harkokin da ka saba a haka idon a rufe ka tashi ka yi alwala ka rufe ka yi alkawari ba za ka buɗe su ba ka je toilet ka yi lalube inda kake zama ka yi tsarkin ka yi ɗin ka yi lalube ka ɗauko ruwa ka yi alwala ka yi lalube ka fito ka ce a baka sadda za ka fita gate ka je masallaci da asuba ka je ka dawo ka yi alkawari ba za ka buɗe ba a yi breakfast a haka ka je wajen aiki a haka abinda ka saba yi ka yi alkawari har bayan magariba kaji yadda rayuwa za ta canja maka ma malam a ce an yadda ma za a baka ɗan jagora ka rika dafa shi yana kai ka wallahi tallahi za ka ce kai in aka kai karfe goma ka za ka ce kai mai da dubu ɗarin nan to to wannan ba ni'ima bane ashe Allah ya hana wannan wani ni'iman kai kuma ya baka idon kuru-kuru amma na kallon fim ne ba na gode Allah ne na karanta blue films ne magazine ba na karanta ba ne sai ran da fa Allah ya zo takura mutum zai tambaye shi ni'iman idon nan zai fara zare ido fa a kawo wani a ce tun da aka yi duniyan an hana shi idon kai mun baka shi gashi nan amma kwata-kwata ba na kallon ba ne ba na kallon alkhairi bane duk wani abu na saba Allah da fusata Allah nan ake fokusin din ido ta ya za a yi mutum a ce an tambaye shi a ni'iman ido ma ya ya ya ya tsallake eh wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ce ku je ku karanta kanku gaba ɗaya yanda na halicce ku da abubuwan da na sa muku yanda kake sensin ɗin abu da yanda kake ji da yanda kake magana Allah ce ku je ku yi tunani a ko halittan ku ma kawai ka ci tuwo ka haɗe ka ji ya wuce ka lafiya ka sha ruwa ka ji ya wuce kalau je asibiti ka gani ta hanci aka dura ma wani roba wallahi ya fada dan nan makogorin aka zura shi can in zai sha ruwan ta nan ake zurawa ashe kai ba ni'ima ba ne ce kawai kai ba a son ka baka da sisi baka da kobo a baka miliyon din amma rika dura ma ruwan ta hanci a ce kudin ka ke so eto eh bari mu Allah ba ka ni'ima na lafiya kana tsalle da kafanka a baka miliyan goma a ce da Allah za a ɗebe kafanka daga nan daga cinyoyi a ka maka keken guragu mun sayi kafan miliyan goma za a yanke su ga keken guragu kuɗi kake so eh, ga miliyan goma an baka amma kafanka ɗaya muke so daga nan za a yanke ka gani in za ka yadda ashe kafanka ta fi miliyan goma nan daraja ta fi su to ɗaya ƙafan fa Hanufa to gaɓoɓin da Allah ya baka ɗin a lafiyayyunsu kowanne da za a zo a za a ce za a ce kowace gaba dubu ashirin za ka ce wallahi baka su ce wani salamu alaikum za mu kwakula idon kaɗai don dubu a miliyan ashirin gashi wani gobe ya zo da Allah hannun kaɗai muke so a cire mana daga nan ga miliyan ashirin wani ya zo ya ce da Allah kafan kaɗai muke so a tsinka mana daga nan ga miliyan kaza ba za ka yadda ba ashe kai karan kanka kafi waɗansu biliyoyi daraja Lafiyar da Allah ba ka kawai da gaɓoɓin da makamantansu to ya za yi kullum kana complain kai baka cikin ni'ima kai baka cikin ni'ima kai baka cikin ni'ima ina fata an gane ko Allah ya ce ku rika tuna ni'imomin da na muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace cikin mutanen da suka gabace mu kafin zuwan annabi kenan manzon Allah sallallahu alaihi yake ba wa sahabansa labari yace mutumin nan a cikin wani island yake tsibiri bai taba contact da mutum ba bai taba ganin mutum ba shi kadai ne Allah ya ajiye cikin tsibiri ne teku da amma yana can ciki shekara ɗari biyar yana bauta Allah bai taɓa ganin saƙo ko jin saƙo ko kallon sabo ko furta bauta wa Allah kawai yake 500 years manzo Allah sallallahu alaihi yace lokacin da yazo mutuwa Allah ce ku je ku dauki ran shi ku sashi aljanna don rahamata mutumin ce ya Allah don bauta na dai 500 years ina bauta maka ban taɓa saba maka ba Allah ce a sa ka don rahama ta ce ya Allah don ibada ta Allah ce to shikenan ku je ku auna ni'imomin gabobin jikinsa gaba ɗaya ku ga ɗari shekara ɗari biyar ɗin da yana bauta bai saɓa mun ɗin ba ya biya ku fara da ni'iman ido da na masa kawai ku auna ibadar da ya ɗin gaba ɗayanta ta biya ni'iman ido guda ɗaya idan ba ta biya ba Allah ce ku sa shi a wuta aka je aka auna aka ga duk shekaru 500 dinnan da bai ma taba ganin sabo ko jin sabo ko furta sabo sai aka ga ni'iman ido cikin gabobin jikin dan adam da Allah musu bai biya ni'iman ido ba Allah ce ku sashi ya ce ce wayo Allah na ya Allah sani aljanna ka san irin waɗannan Allah sani aljanna don ni'imanka da rahamarka ba don ibadata ba shi sa manzon Allah ya ce babu wani wanda aikin shi zai sashi aljanna sai dai Allah lullube shi da rahama kawai ya ga irin effort inda kake making ko ba haka ba sai kawai ya, ya, ya wuce da kai sabai suka ce har kai ya manzan Allah irin sallan nan da kake har kafa su kumbura ce hatta ni wallahi wannan ibada da kuka gani ke ba za ta sani aljanna ba sai dai Allah lullube da rahamarsa ya ga effort da sincerity da zeal da kokari da kake Shi ne kawai Allah ubangiji ya samu dace to Allah ya ce ya ku mutane uzkuru ni'matallahi ku rika tuna ni'imomin da Allah ya muku ya muku hal min khaliqin ku je ku yi tunanin shin akwai wani mahalicci daban gairullahi banda ni Allah wanda ya isa yarzuqukum minas sama'i wal ardi wanda ya isa ya azirta ku ta sama da ƙasa akwai wani Allah a cikin suratul mulk da mala ya karanta mana can ƙarshen ayan suratul mulk Allah ya ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in ka tambaya mu zamani ya Allah Allah ya ce ni Allah yau idan nayi sizi ruwa na ki saukar da ruwa wane ne ya isa yau ya je ya kawo muku ruwa hmm? to Allah ya ce ku je mana duk ku yi tunani je ku yi tunani akwai wani mahalicci daban wanda ba ni wanda ba ni Allah ba da ya isa ya azurta ku daga sama mun san arzikin sama ruwa ne wal ardi kuma da tsirrai da duk abin da muke samu a ƙasa crude oil daga ƙasa ne karanzir daga ƙasa ne gold daga ƙasa ne silver daga ƙasa ne uranium daga ƙasa ne komai daga kasa ne duk abinci nau'i nau'i da fruits da vegetable duka daga ƙasa ne Allah yake bullo da su ku gaya mun in ba ne ba wa isa duka ya muku waɗannan abubuwa so an sa anan babu kawai to idan ka imani akwai wani ne shine to ka shigo da shi ka nuna zai irin aikin Allah kenan ka zamanto mushriki Allah rufa mana asiri sai wa ƙala ta'ala Allah ce wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya nufe ka da wata cuta sai ta kama ka to fala kashi falahu ba wanda isa ya warkar da kai sai a yi rifarin ɗinka daga wannan likitan zuwa wancan daga wannan zuwa wancan daga wannan zuwa wancan ina ji in ka je national hospital na abuja ko shika ne ko na ibadan ne ka kure najeriya ke na asibitocin najeriya sai a ce sai uk ko us ko india ko saudi german ko egypt su wai su ce gaskiya ba su dai gano ba kawai ka yi haƙuri dai kawai ka je su yi ta leda leda na magani za su baka yawa Allah ce idan na dora maka ba wanda ya sawarkar da kai in ka dawo cikin mu nan mu ce ka je ka sha kwan salwa 300 za ka ka je ka gama shan su ma malam ka da ka je gona ce je ka shafi tsarin raƙumi da da nonon su zaka warke ka buga galan galan ma malam ka ji shuru Allah ne ya tashi damke ka yana so ya nuna maka kawai sai ran da ya ga dama ka samu lafiya duk mun sha kwan salwan nan kallon cikin zazzabi ake har yau ma mana eh? ni akwai wani wanda muka saya ma eh, na wani vitamin multivitamin kwanaki a nan ni ya sunan shi ma na eh ni na manta sunan shi nan aka kama na dubu takwas takwas ba aka ce in ka sha uku Eh? eh dubu goma sha biyu eh aka ce in ka sha uku na je na nemo su na ce zan shiga da shi sai na sha waɗanda abubuwa in ka ga multivitamin daga sama har ƙasa aka in dai ka haɗa wannan uku kowanne in kana shan roba murfin ne zai maka kwana talatin ne to ina jin kwana ta sa'in na ina sha mama ba ah, kullum zazzaɓi kawai dai Allah ya yi kawai Eh? kowallon ma mana lai Allah ce fala shi falahu ba wanda isa ya yi maka wannan zazzabin ciwon wa in yuridka bi khairin idan kuma Allah ya nufe ka da alkhairi lafiya ma malam da karuwan arziki da walwala falara da li fadlihi ba wanda isa ya tura wannan falalal da alherin da Allah ya nufe ka da shi don kawai yana bakin ciki da kai bai son ganin ka ya ce wannan alherin ba zai same ka Allah ce ba wanda isa ya tunkude ba wanda ya tunkude inji in Allah subhanahu wa ta'ala ku je suratu yunus aya ta ɗari da bakwai za ku ga ƙarin bayani wa qala ta'ala a wata aya ta ce to anan bi ma'ana idan kai imani wai akwai wanda zai cutar da kai eh har ka rikice ka kasa bacci ka kasa kaza kaza wai wani ya ce maka sai ka gani je ka sai ka gani ka ga mutum ya rikice to billahi lazi wannan maganan fa ya kamata hukuma ta ji an ce mun sai na gani kuma wanda ya ce sai ka gani fa bai ce sharri ko alheri ba <laughs> ya bar abu a dukule ne Eh, to ka je a kira yan sanda a ce a nemo shi ya yi statement kawai ka ce wani fa ya gani ni tun ranar ma ciwon kai wallahi na fara a a ranar ya fara mura ɗana tun a ranar baya bacci eh, wai kawai ɗan adam ya hana mutum ya ce wai wani ya ce maka sai ka gani ka ga mutum ya rikici da wani abu ya fara jin symptoms sai wani bai ce to wancan ne fa wancan da baya ce sai na gani da ya fara jin kaza wancan ya da motan shi ta dan yi accident dama wani ya ce sai na gani kamar da shi tamkar Allah ma malam kamar da shi tamkar Allah ina fata an gane ko to mutum kada ya zamanto haka wani ya hana ka sakewa kawai ma malam da makamantansu ah, ga wannan aya Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam afara'aytum ma tad'una min dunillahi shin ba kwa ganin waɗannan gumakan da kuke bauta musu kuke kira su ku bar Allah ka ce musu ya Muhammad in arada Allahu bi durrin idan Allah ya nufe ni da wani wata cuta za ta shafe ni hal hunna kashifatu durra shin waɗannan gumakan sun isa su tunkuɗe wannan cutar kar ta same ni ko kuma bayan ta same ni din sun isa su warkar da ni aw aradani bi rahmatin ka tambaya musu ka ce shin da Allah zai so ni da rahama da arziki shin waɗannan gumakan sun isa su tunkuɗe wannan rahamar da arzikin ta kiriskata hal hunna mumsikatu rahmatihi su waɗannan gumakan sun isa su danƙe abin su hana shi isowa kul ka gaya musu hasbi Allahu Allah ne ya Allah shi ne wanda ya ishe ni ya ishi kowa alaihi ya tawakkalul tawakkilun a gare shi ne masu tawakkali masu dogaro suke dogaro wa qala tabaraka wa ta'ala a wata aya Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi ta bangaren kuma gaibi kenan ko Allah ce dukkan makullan gaibi ko mabuɗan gaibi gaba ɗaya suna hannun Allah ne mukullin gaibi abinda za a buɗe ma ka san me zai faru nan babu wanda ya sani la ya alamuha illa huwa babu wanda ya isa ya san su sai Allah kaje babu mukullan gaibin duk suna wajen Allah subhanahu ta'ala malamai suka ce mukullan gaibin nan guda biyar ne Allah ya yi bayanin su ya na farko inna allaha indahu ilmu sa'ati sanin yaushe ne za a yi tashin alkiyama wace rana ce wannan yana hannun Allah wayu ghaitha sanin damina mai zuwa bayan wannan in ta wuce ruwa za a yi ruwa kwantiti nawa ne za a saukar a Kaduna lita nawa ne za a saukar a kano lita na ne drop nawa ne za a saukar da su kaza kaza Allah ce babu wanda ya sani hadirin zai dauro yayi baki kirin kaga kowa ya rufe shago ya tattara ya je gida sai kaga ba abin da ya sauka ko digo daya wata ranar kuma kuna zaune kawai sai ku ji kawai ruwan ya sauka ba tare da hadirin ba wa zai iya cewa Kaduna bana lita kaza aka saukar mata drop kaza wa ya isa ya ce a Najeriya kaza ya rarraba kowanne gari ya ce ga yanda Allah ya saukar musu na lita ballantana sauran duniya Allah ce ni ne kawai da sanin wannan wa ya alamu Mafil arham sanin abinda mahaifan mace abinda za ta haifa ni ne in ji Allah yanzu a ɗauko maka yarinya yar shekara uku ga ta nan ka ce wannan in ta girma mahaifanta ya'ya kaza za ta haifa maza kaza tagwaye kaza a tagwayen ma maza da mata kaza mata kaza duka dogaye kaza jajaye kaza baƙaƙe kaza wankan tarwaɗa kaza lutaye kaza sirara kaza gajeru kaza wa isa babu babu in kaga likita ya faɗa maka za a fi mace namiji ya kai matsayin da za a iska ne a gane ne waɗansu malaman tafsiri suka ce lokacin da aka ɗiga ruwan mani a cikin mahaifan mace babu wanda ya isa ce wannan ɗigon manin ga abinda a ce twins ne namiji ne mace gashi nan dai dogo ne baki ne mai abin nan ka mai arziki ne talaka ne wanda zai ci kwakwa a rayuwarsa shi za a haifa a nan Allahu ala babu wanda ya sani babu wanda ya sani sannan Allah ya ce na hudu wala tadri nafsun ma za taksibu gadan babu ran da ya san abin da zai same shi gobe na alkhairi ko na sharri babu da dan adam ya san abin da zai same shi gobe da ba zai tafiya ba sai kai ina ba zan yi tafiya gobe wallahi zai yi accident daidai jaji ba zan yi ba sai jibi ina mutum ya sani sannan kuma wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu ran da ya san kasan da zai mutu babu nan da aka haife ka a kaduna a kabala ka tashi kai komai amma allah ne ya san ina kabarin ka yake sannan ma in ma a kabalan ka mutu ka zo a filin makabartan yanzu ka je ka nuna mana ka ce ga ga ran da na mutu ga iya inda zan yi occupying kun ga daga nan zuwa nan nan za a binne ni mu je yanzu ka nuna mana babu babu Mutu ya ce daga nan zuwa nan mita kaza nan ne makwanci na in na mutu Allah ce wala tadri nafsun babu ran da ya sani babu shi ina fata an gane ko wannan shine a wata aya to anan ka ce wai wani ya san abin da zai faru gobe har ya gaya maka har ya maka alkawari ka zamanto kawai ka ci zaɓe ka gama har ya ce maka kawai ka auri wanci an gama har ya ce maka ka samu kwangilan nan kawai wane je kaka kwantar da hankalinka kwangila fa da ake sa a rai za a bada ita wata biyu nan gaba kawai wani ya zo da malumal yana zaune ma malam ya ce ka je ka natsu ka kwantar da hankali an baka kawai wannan taka ce ma an gama gobe fa Allah ya ce baka isa ka sani ba amma wani ya gaya maka abin da zai faru wata eh, eh. tun da kaga ya ci kudin ka kan ai shi kenan dole ya gaya maka wannan kar kai believing da waɗannan abubuwan kawai domin abinda ga Allah ya ce maka abinda Allah ya kaddara naka ne ba wanda isa ya ya damke shi to don me wani zai baka garanti don me wani zai baka garanti shi yasa zaka ga da yake ba musan san gaibin ba sai ka ga mutum yana struggling akan rabon wani yana neman wata kwangila abuja ya je yau ya je gobe ya ga wannan director ya bashi dubu ɗari biyar ya ga wannan ya bashi dubu ɗari biyu ya ga wancan ya ga wancan ya ce ai na yi connection na yi networking na haɗa na kaza kaza kullum ma malam sai da ya canja tayun mota a hanyar abuja sai da suka siɗe ya yi shekara biyu yana bin wannan abun duka a cikin duhu ne lalube bai san actual wane ne Allah ya kaddarawa ba wanda Allah ya kaddara nashi ne sai ya zo within one week within one week wani ma yana kwance na zane wane zo ga wani dan kwangila mana a baka sai ka ga an bashi cikin kwana biyar an yi sainin ya yi takarda ya yi komai abinda kai kai shekara biyu kana me har ka ga wasu harka ka ba su kuɗi to kasancin abun kawai an rufe maka abu ne na gaibi ba wanda ya san shi sai Allah sai ka ga wani sa'i kana ta gudu bayan rabon wani kana bin rabon wani kana ta haki ka tsaya ka huta ka tsaya ka huta ka zauna ka dan sha ruwa ka tashi kana gudu kana bin rabon wani sai mai shi ya zo a sauƙaƙe sai kaga ya zo ya ɗauka haka wannan ya aka yi ne cikin sati ɗaya ya samu ni kuma shekara biyu kai wannan to wani connection ya sani haka wai wani babba ne ya sani haka za ka ji yana mamaki eh, ko sai ka ga mutum ya matsa wai ko yana da wani lakani ne wai ko wani malamin shi ne boka ne dan wai ya haɗa shi malhiwa wai wai me sirrin samun shi din kullum ba a yadda Allah bane mai bayarwa ina fata an gane to haka ne Allah kullu yana ga mana ka dogara ga Allah kawai manzo Allah sassala ce zafin nema baya sa ka samu sama da yadda Allah ya rubuta maka Hakanan nan ba zai taba hana ka samun abinda Allah ya rubuta naka ba kana kwance sai a kira ka a baka wallahi amma baya nuna fakar mutum ya nema domin duk abinda mutum zai nema zai bi menene zai bi sababi he ka barwa Allah abin da ya rage zai bi sababi sai ya barwa Allah abin da ya rage a wata aya Allah ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illawa ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya alamu man fi samawati wal ardi babu wani daya da yake cikin sammai da kasai da ya san gaibi illallah sai Allah ne babu ɗaya Allah bai toge ba ya ce wanda suke cikin ya fara da su me fi samawati suwaye a sama mala'iku cikin mala'iku akwai su jibrilu ko akwai su mika'ilu to an faro da su ɗin ma sannan aka gangaro aka ce wal ardi haka nan ma a doron ƙasa a doron ƙasa su waye annabawa manzanni shuhada'u salihina waliyai na gaske na Allah eh da duk wani mutum Allah ya hada da sama da ƙasa yace babu wanda ya san abin da ke boye babu wanda ya san gaibi babu wanda ya san abin da zai faru gobe illallah Allah ce ka gaya musu haka ya Muhammad sako ne daga waje na ni Allah kul ka gaya musu la ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah ta yanzu a kai ka yadda yanzu wannan ku je suratul namli aya ta 65 za ku ga commentary na malamai faɗaɗa bayani a tafsirai a aya ta gaba Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ko illa bima sha babu wanda ya isa ya zagaye sanin ilimin Allah no ilimin Allah shine yake zagaye da mu kai kuma ƙaryan iliminka ya zagaye na Allah haka so bi mana tun da ilimin Allah shine a zagaye da iliminka ba abin da za ka yi kenan sai da me sai da sanin Allah illa bi ma sha'a kuma duk yanda ka so sanin abu sai Allah ya so ka san shi sai Allah ya so ka san shi wannan duk wanda ya shigo da wani a cikin waɗannan abubuwan da muka yi bayanin su a cikin waɗannan ayoyin wanda Allah ne kadai ya nuna ya kadaita da su sai ka ce kai akwai wanda kai believing kai yadda kai imani ya san su to mutum ya yi shirka da Allah a rububiyarsa kuma shirkan da take rugurguza mutum dukkan ayyuka na ibada mejo shirka kenan mai sallame mutum kwata-kwata daga ma musulunci da ya sallame ka ya mai da kai waje sai dai in ka tuba kai kalmar shahada ka da ka gyara kafin mutuwa ta riske ka Allah zai karbi tubanka mu ji ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaqulu Allah ta'ala manzon Allah yace Allah yana cewa al'azamatu izari girma da fankama da nuna isa Allah yace riga ta ce al-kibriya'u rida'i girman kai da jiji da kai da isa mayafina ne in ji Allah famanna za'ani duk wanda ya ce wato zai ja da ni a cikin waɗannan abubuwa guda biyu ya ɗauko rigata ya nuna shi ma wani babba yana da wani girma ko kuma ka ga mutum ya ɗauko mayafin Allah ya yafa ya ce shi ma yana wani girman kai bai jin maganan kowa sai dai a jina shi Allah ce duk waɗannan sifofi guda biyu wanda ya ɗauka ya ce zai yafa wa kansa su faman na za a ni wahidan minhuma ɗaya daga cikin waɗannan idan ka ɗauka ka yafa wa kanka Allah ya ce askantu hunari ka san wuta ta ce makomarka kawai wa huwa fi sahih ka je a can cikin sahihul bukhari zaka same shi su sahihul eh, sahihu muslim zaka samu wannan hadisi ina fata an gane ko mu duba eh, abin nan eh, dan fassarar nan na mu duba kidaje anaku akwai ko nimra ta abin nan ake kira footnote na daya din inda Allah ce wa hu mafatihul gaibi can kasa footnote na daya mafatihul gaibi hiya almazkuratu fi qawlihi ta'ala ko makullan gaibi na Allah da yace guda biyar dinnan babu wanda ya san su sai shi a malamai suka ce Allah ya ambace su a cikin wannan ayan sune innallaha laha indahu ilmu sa'ati ko mun faɗe shi Allah shine kaɗai ne masanin wato ranar tashin alkiyama ɗaya kenan yunazzilul ghaitha ko yana saukar da ruwa sanin saukar da ruwa wa ya alamu ma fil arham sanin abin da yake cikin mahaifan mace mai za a haifa wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu ran da ya san abin da zai same shi gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu ko babu ran da ya san a wace ƙasa ce zai mutu abin binne shi inna allaha alimun khabir ku je suratul luqman aya ta talatin da 34 sune mukullan gaibin guda biyar ne dama wa bi hadha ga kuma yadda manzo Allah ya fassara su wa bi hadha fassara har rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya fassara wannan ayan mukullan gaibi na Allah kama sabata fi sahihil bukhari kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari wa musnadu ahmad da musnadu ahmad an ibn umar radiyallahu anhuma wanda abdullahi dan umar Allah ubangi yarda da su suka ruwaito ya ruwaito qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ko daga manzon Allah sallallahu alaihi yace mafatihul ghaibi manzon Allah sallallahu a bakin shi tsarkakakken da baya karya yace mukullan gaibi hamsin guda biyar ne la ya alamuha babu wanda ya san su illallahu sai Allah na farkon su la ya alamu ma tughidul arhama illallah babu wanda ya san abinda mahaifan mace za ta ɗauka sai Allah kamar yadda na yi bayani ko ɗa namiji ne mace ce dogo ne mai jiki ne siriri ne mai arziki ne talaka ne menene fari ne baki ne wankanta babu kawai wala ya alamu ma fi gadin mer alghadu gadan ko ya san gadan goben nan mai zuwa din nan babu wanda ya san abin da zai faru a ranar goben nan mai zuwa dab da kai babu wanda ya san abin da zai faru a ciki sai Allah ina fata da yanzu kai a tambaye ka nan titin ka zo yau ka mana alkawari ka rubuta a takarda ka sa hannu ka gaya mana adadin yan keke na fef da za su wuce da honda nawa za su wuce opel nawa za su wuce bus nawa za su wuce crv nawa za su wuce ina fata an gane ka gaya mana su yanzu mu rubuta gobe a zo a kirga daga safe har yamma nan kawai kuma ka zo ka ce yau titin nan gobe daga nan haka mata kaza za su wuce can haka masu tafiya ta haka mata kaza ne musulmai kaza wanda ba musulmai ba kaza zaurawa kaza yan mata kaza masu aure kaza zo ka ga mana tun yanzu mu rubuta gobe mu fita a kirga kuma ka zo shagunan nan ka ce mana wannan shagon gobe za a sha mulkina kaza yara za su ci biskit kaza za su sha su yi ɗin tsinke kaza za su yi kaza duk ka zo ka gaya mana duk ai abun da zai faru gobe ne baka isa ka bada account din wannan ba baka isa bane account da mai naman nan ka ce mutum kaza ne za su yi fi naman nan gobe kuma cinikin kaza zai yi babu ne ka zo cikin mutane masallaci nan duka ka tara mu ka ce kai gobe ga irin kayan da za ka sa kai gobe kai duka ka zo ka gaya mana kuma mu ga hakan ne babu gobe-goben nan mai zuwa wanda yake dab da mu Allah ce babu balle wani ya maka banza wani nan da sati ɗaya za a yi kaza babu haka manzon Allah salsala ya ce wala ya alamu mata ya atil mataru ahadun illa babu wanda ya san yaushe ne ruwan sama zai zo sai Allah ne kawai wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah wala ya alamu mata taqumu sa'atu illa Allah هذا lafzul bukhari ku je sahihul bukhari za ku samu wannan hadisin kuje je kitabu tauhid yadda muke karanta babu tauhid kuje je volume na, takwas gashi nan a shafi na 166 duka to wannan shine abin da yake tauhidin Rububiya da kuma kishiyan tauhidin rububiyya ka kadaita Allah akan waɗannan abubuwan kai ba wanda ya san su sai Allah ba ruwankar wani ya tsoratar da kai ya sa cikin ka ya rika dura ruwa wai ya ce za ka gani ka kasa bacci ka kasa abun nan sannan duk abin da ya same ka ka rika rifarin in shi zuwa ga shi kana rifarin to wani da ya ce kaza ka bar Allah ka rika rifarin abu zuwa ga wani mutum wai don ya ce za ka gani nan ma bacewa ce bata hanya ne bata hanya ne da fatan Allah ubangiji ya mana albarka Allah ya kare mana imanin mu da aqidan mu Allah ubangi ya sa mu cika da imani da ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali masu shiga cikin waɗannan Allah ubangi ya shiryan mana su ƴan uwan musulmi ya dawo da su kan hanya Allah ubangi ya yafe musu ya dawo da su mu kuma da Allah ya kare mu din Allah ya ƙara tabbatar da mu akan dogaruwa da ɗamfaruwa ga Allah shi kaɗai innahu waliyu zalika wal qadiru alai fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah